fondation irondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma tani ke dauke da ragamar shirin ga kanun labarun a maraɗi daga gobe farashin sandar biredi zai karu wani matakin da kungiyar masu buga biredi na birnin suka ɗauka a cikin shirin ji dalili. fiye da mutum 60 na garin kasi bangu sun gudo tashi-tashin hankalin da ke akwai inda suka samu mafaka a balle yara za ku ji shaidar wani magidanci a cikin shirin cikin rahoton musamman na shirin yau za mu maganta kan mahimmancin yawaitar halittun itatuwa wajen kiwon lafiya masu sauraro barkamu da yau alhamis 19 ga watan mayu 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Sandar biredi daga dala talatin da biyar za ta koma dala arba'in a cikin gidajen biredin maraɗi. Ɗauka daga bakin gobe a jiya ƙungiyar masu buga biredi ta wallafa sanarwar inda ta haɗa haɗuwarta da ƙungiyoyin mabukata. Komi ke dalilin ɗaukar wannan matakin wakilin muhammad mamman ya aiko mana amsar da abdu usman baban sakataren kungiyar yayi mutari muhammadu ɗauke da fassara Ƙarin farashi ba abu ne da ya fara yanzu ba. Masu gidajen biredi na Nijar suna iya ƙoƙarinsu Yanzu an kai inda abun ya fi ƙarfinmu. Wanda ko dai a rufe gidan biredi ko kuma a ɗan ƙara farashin wanda zai sa gidajen biredi su rike kansu kuma su ci gaba da biyan ma'aikatansu. Buhun garin fari da ke jika goma sha takwas yanzu ya kai shika ishirin da bakwai. Ya zama cilas mu ƙara kuɗin sandar biredi zuwa dala arba'in. Ina ga ganin kowa ya dafa mana ganin halartar shama'a a wajen taron. Muna son su dafa mana mafita cikin wannan matsin nan ba. Yana yiwuwa abun ba zai dade ba ko watanni biyu ko uku ko kuma nan da sati biyu ma abun yana iya daidaita. Saboda wannan yana faruwa ne ta dalilin matsalar Ukraine da kuma rashi Fiye da mutum sattin 'yan asalin basi kasi bangu cikin karamar hukumar Bani bangu a ranar Litinin suka iso a birnin Ballai yara. yawancin su mata da yara ne da suka gudo hare-haren gungun masu dauke da makamai da ba a tantance ba. wakilin musaidi abdu winditan ya aiko mana shaidar wani magidanci da ke cikin wa'annan da suka yi gushin mutare muhammadu dauke da fassara mun gudo ba mu samu shigowa Nijar ba sai muka fada iyaka da Mali. Nan ne 'yan ta'adda suka kashe mana mutum uku suka kwace dabbobi. Mun yi gudu ga yara ga matayenmu tun daga dare dai muka yi tafiya a ƙasa har muka zo a Abala yayi yi kilomita 60 sannan muka shiga mota muka zo balle yara. Mun kai mu 65 maza mata da yara ba mu da matsaguni muna da marasa lafiya uku da mata zawarawa da waɗanda waɗanda mazajensu ba sa nan. Mun girku ne filin Allah, ba mu da abinci ba ruwan sha. A cikin gari ne dai kowa ya samu laɓawa. Babban sakataren zartarwa na kungiyar kogin tafkin Chadi CBLT a ranar sha uku ga watan Mayu ya kawo ziyara a Difa yayin amfani da wannan damar inda ya ziyarci sojojin haɗin gwiwa da ke gurmazon murƙushe 'yan Boko Haram a cikin yankin. wakilinmu mani musa ya aiko mana jawabin da ya yi inda ya ce zuwa na nan difa na zo ne domin in ga sojojinmu da ke nan waɗanda suke aiki kuma an samu nasara saboda ayyukan nan da suke yi can shugabanninmu sun ji labarin cewa aikin da ake yayi kyau suka ce in zo in gansu in faɗa masu cewa a ƙara ba su ƙarfin gwiwa a nuna musu cewa lallai an gamsu da wannan aikin da suke yi kuma duk wani abin da ya kamata a yi a taimaka a ci gaba da samun nasarar wannan aiki za a yi yakin ya daɗe babu inda ake yaƙi da 'yan ta'adda da ake samun nasara gaba ɗaya rana guda haka abin yake tafiya in ka duba ko ina duniya haka abin yake tafiya ba namu kaɗai ne ya daɗe ba Ƙasar Nijar da ƙasar Faransa sun ɗauniyar biyan diya ga iyalan mutanen da suka rasu da waɗanda suka raunata. biyo bayan wato aron gama da ta faru a tera ranar 27 ga watan nuwamba 2021 a yayin wucewar ayarin sojojin faransa da suka fito daga cote d'ivoire za su nufa garin gawa kasar mali a zayyanawar wata rawaitar wato sanarwar ministan cikin gida na ƙasar Nijar da aka wallafa ranar 17 ga watan Mayu domin tunasarwa dai mutum uku ne suka mace 'yan fara hula goma sha bakwai da jandarmu bakwai suka raunata. Shugaban gundumar Kance Musa Dantani a ranar Litinin ya haɗa haɗuwarsa da masu angoyi da 'yan farar hula da magajin garin kansa domin wato tattaunawa bisa batun sai da dusa a kan farashi mai rangwame a wannan haɗuwar shugaban gundumar ya ce dala ɗari da daraktan elebaji na gundumar yar gindaya ga duk mai sayan buhu guda wannan magana an tushe ta ga dai bayanin da ya yi a kai. maharin wannan taro da muka yi da masu garuruwa da 'yan horar hula don mu zo mu tattauna ne bisa kan sai da dusawar da gwamnati ya sanya a cikin hannun kananan barkoki na kance da mata mai to akwai wata 'yan magana da ta hita wadda da turkin elevage ya ce duk wanda zai sayi dusa sai ya aza dala ɗari ta sayan magani wannan zance babu shi dusan sannan gwamnati ya bada ta a sai da buhun ta jika hudu duk a cikin nijar shi kuma birji a sai da buhun shi jika biyar abin da ya sa maka sanyo masu garuruwa ciki ciki mai gari dai shine ya san al'ummar garin shi shi ne ya san suwa za su sayi dan su babu sashi mun gaya musu wanda duk suka san san amshi wata dala ɗari ta sayan magani a gurin shi su mai da amshi ɗarin shi A ranar biyar ga watan Mayu kungiyar dandamalin manoman Nijar ta saka usul ɗin farfagallin wayar da kai da ba da labari domin zubawa aikin na duke jari ta hanyar tattara kuɗaɗe da aka ma laƙanin malafare ko kuma in ce tabrace bayan wato zagayen yankuna takwas na ƙasa a jiya sun gudanar da taron baiwa 'yan jarida labari a nan yame mana amadu ya naɗo mana jawabin shugaban kungiyar jibobanya ga kalamun nasa. sai zok ta dafa muna take ta ba mu wani masani wanda zai yi muna takardu wanda ya zo ya ga aiki duka yana ganewa kuma babu wani fargaba to bayan wannan muna jira ga gwamnati abinda mun ka tambaye shi nan shine abinda an gare shi a can bagiri ya gani ya zai yi ya ba dama mazamnan karkara su samu su dauki wannan action don mu samu banki wannan ya zama banki na mazamnan karkara na biyu in an dafa mazamnan karkara yau ya zama wazibi a samu a tadda kasan wani talo ɗauki wani matsala da a gare mu yawancin duka muna iya muke kan shi. Bisa tsarin kokowa da datti an gudanar da wata haɗuwa da ta gama jami'an harabar ministan mali na yankuna takwas na ƙasar Nijar a ƙarƙashin lemar fawo da kuma tayar tarayyar turai a birnin kwani cikin wanga makon wakilinmu asuman musa arzika ya firanta da madam baze hadizatu mataimakiyar daidaito da rigakafin haɗura fanta shamsu ɗauke da fasara. Wannan horon yana daga cikin wani tsari da muka rattaba tare da FAO wato hukumar abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A cikin ayyukan aiwatar da wannan tsari wanda ake ce ma ACP, tsari ne na yin wata yarjejeniya a fannin muhalli na ƙasashen ACP wato zama na uku. Kenan wannan shine aiki na fari na horar da ma'aikatan kowace jiha a nan kwanni akan yarjejeniyar DRS. Abin da ake nufi da ita kuma shine yarjejeniyar da ma'aikatan ministan muhalli da yaƙi da hamada ke lura da ita. A ƙarshen babbar ma'aikatar darakta mai kula da muhalli da ci gaba mai ɗorewa. Yarjejeniya ce akan dauɗa mai haɗari da motsinta tsakanin iyakoki har a samu a kawar da ita. Bari mu laika fannin wasannin motsa jiki, mahukuntan wasannin motsa jiki da al'adun gargajiya na birnin Magarya a makon da ya shuɗe sun shirya da wata kwamɓalar kokowar gargajiya tare da haɗin gwiwar ONG girma domin ƙarfafa zumunci tsakanin matasan gundumar Isufu Nureddin, mamba na ONG girma ya ma wakilinmu wakiliyarmu maimunata UC cikon bayani inda ya ce. muna ƙara kwamɓala ta kokowa kokowa nan muna tallafa ma ne hukuma ta samari da tsalle-tsalle gunduma magarya da hukuma kokowa mai tsara kokowa ta gargajiya wannan ƙungiyoyin guda biyu su ne suka haɗu muke tallafa musu wato cikin tsarin shine kowace kumin zattuwa da mutan kokowa shida tun da kokowa shida za a kara a samu zakaru a shampiyona ne a samu na ɗaya na biyu a samu na uku akwai tukushi da aka yi tarin bisa wannan mutanen ana kokowa nan kuma ana tsara da wasanni na gargajiya wake-wake wasan kwaikwayo da sauransu ana gitta su muna tallafa ne dan a mutane bisa halaye zancen sa sarari tsakanin iyali hanyar da ba sai an sha magani ba ko an yi allura nanification natural sannan akwai zance na inganta tattaunawa tsakanin ma'aurata A jiya ne a nan yame aka yi wato karan matsayi na uku aji na takwas na kwambalar kulobobin kwallon hannu na Afirka da ke rike da kambun ƙasarsu don boso ta Cote da FAP ta kamaru su ne suka kara a nan karon karshe na fitar da zakara a yau za a gudanar da shi karfe shida na yamma tsakanin zamalek da alhali dukansu kurobobin misira ne a palais de 29 juye za a yin karawar kulab goma sha biyu ne suka halarci wannan kwambalar gani da tawagar gard national ta niger a fuskar kwallon kafa kuma gobe juma'a za a karan karshe na kwambalar kofin afirka na 'yan kasa ga shekara 20 U20 UFOA Zone B tsakanin Benin da Nigeria su ne za su wakilci yankin kan U20 Egypt 2023. Yawaitar nau'in itatuwa a cewar masanan al'amuran muhalli na taka rawa mai mahimmanci wajen kiwon lafiya ana amfani da su a gargajiyance da kuma likitar zamani domin sarrafa magungunan magance cututtuka. Asumana na ya firanta da masanin al'amuran muhalli Bukar Atari, ga zubin firar tasu cikin fasarar Maman Ada da Mutari Muhammadu. ta fuskar gargajiya idan kuka ɗauki magunguna sun hada da abubuwan ganyen itace sayon itace gindin ice wani lokaci haɗin ɗaya ko biyu ko uku na nau'in itatuwa ana hada abubuwa da dama akalla nau'i biyar ko ma fiye idan ana kula da wata cuta ana bukatar uku ko hudu na irin itace wannan yana nufin anan ya waje ba a samu dukkan nau'in itace kowane ice yana maganin wata cuta ko wata gamayyar itatuwa suna da cutar da suke magani. Nau'in itatuwa na da tasiri gaba da kulawa ta fuskar gargajiya. Ba itace ba ne kadai. akwai kuma wasu sassan dabbobi da ake amfani da su, misalin dahin maciji. Idan kuka ɗauki cikin yankin arewaci, makiyana in ba baya bayan nan ba da suka kawo mana yin allurai, to ai suna kula da lafiyar dabbobin su ta hanyar maganin gargajiya kuma yana yi. abubuwa ne suke amfani da su ya kasance na dabbobi dabbobi ko kuma na itace game da tsarin maciji akwai wasu itace da ake cewa kaci sai dahin ya bace ko kuma shi dahin ana amfani da shi domin maganin wasu cututtuka babu wani nau'in ice da ba iya amfani da shi komi yana da amfani watakila ba a san ba sa na waɗannan nau'in itatuwa mahallin itatuwa da kwari suna taka rawa a ɓangaren magunguna na zamani idan kuka je shagunan sai da maganin zamani ku ɗauki kowane magani bincike daga tushe watakila sassan wasu dabbobi ne ko na ganyayyaki na wasu nau'in itatuwa da aka sarrafa domin yin kwayoyin magani kenan ya kasance kiwon lafiya a bangaren likitar gargajiya ko ta zamani duk dai har kullum itatuwan mu ne da kuma dabbobin mu da halittun mu ne ake amfani da su. Ya ya kamata halayyar da adam ta kasance a wajen waɗannan mahalli halittu da suke cin karo da barazanar bacewa ɓacewa. tunanin saurin ɓacewar muhallin halittu a wani lokaci za a fuskanci matsaloli na samun yan magani ya kasance a bangaren likitar gargajiya ko kuma a wajen shagunan maganin zamani kenan ya zama dole mu kiyaye waɗannan nau'in itatuwa ta fuskar likitanci gama al'umma da a hali yanzu ba su da halin zuwa shagunan domin su sai magunguna an sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin waɗanda suka dafa muna daga na cikin ƙasa baki ɗaya da kuma na nan yame ni na ku ɗan badan na arlit malaman mangungu ke muku salama musamman kuma a yau maraice kuna tare da wato amina hassan wadda ke kan na'urori daban-daban ga kuma adama dawaki wadda ita ce editan maraicen yau ai saurare lafiya. Rakiya albishirinki. Goro hawa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai, hawa na gode. lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.